بسم Da الرحمن Allah بسم الله mai rahama mai jin kai alhamdulillah rabbil alamin godiya da yabo su tabbata ga Allah ubangijin talikai wa sharu Allah ilaha illallah ina shaida ba abun bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai bai da abokin tarayya wa sharu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaida cewa muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya da aminci tabbata gare shi wala ala sa'iril anbiya haka nan ga sauran annabawa wal mursalin da manzanni wa ala kullin da ala kowane da annabawa da manzanni da tabi'ina lahum da masu da gare su da ihsanin da kyautatawa ila yawmiddin har ranar sakamako amma ba'du bayan haka fa yakunu al-abdul faqir bawa mai tsananin bukata Idan Allah zuwa ga Allah ta'ala madaukin sarki Abul Hasan baban Hasan Aliyu wanda ake ce ma Aliyu al-Maliki ga Maliki ga mazhaba Shazili ba Shazili ga tariqa gabar lahu lahu Allah shi gafara ga wani walibai ya gafarta ma iyayensa wa mashayikhihi da mallamansa wa ikhwanihi da yan uwansa wa a ahli sunnati muhammadiyya da sauran ahli sunna na annabi muhammad to ka kula na ce hazihi muqaddimatun wannan gabatarwa ce fi masaila a cikin mas'aloli min al-ibada na ibada wa gairi zalika da wani ibada alama sabir imam malik bisa ga masabar imam maliki bin anas da anas rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa madaukakin sarki liyan tafi a abu a don yara su yi amfani da wannan littafi wala'uhum da kamantar su insha Allah ta'ala in Allah madaukin sarki ya so lakastu na tsinto kalmomin ta ko na yi talhisin ta ko summarizing ɗinta min kitabi da wani littafi na wa al ma wanda ake ambata bi umdatu saliki ana ce mai madogaran mai ibada alamar habil imam maliki bisa ga masabar maliki fil ibadati a cikin ibadodi wa gairi zalika da wani ibada wasan maitu ana kira wannan littafi bil muqaddimatil aziya cewa gabatarwa daga izi lil jama'atul azhariya zuwa ga yan makarantar nan ta azhar wato jama'a ɗaliban azhar mutamilatan ta tattara ala ahada ashara baban akan babe goma sha ɗaya albabul awwal babi na farko bi taharata cikin bayanin tsarki قال ta'ala Allah الله مدركين sarki ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an dahura mun saukar da ruwa mai tsarki daga sama alma'u dahuru ruwa mai tsarki na kana da'iran shine wanda ya zo mai tsarki fi nafsi ga kansa mudahiran mai tsarkakewa ligairihi ga waninsa kama ilbahari kamar ruwan teku walbiri da ruwan rijiya walmadari da ruwan sama idza lam gayyar shay'un in wani abu bai canja ba ne ausafi na sirrin sa as-salasati guda uku wayan launi shine kalar ruwan wadamu da ɗanɗanon ruwan warihu da walin su imanin hakku an abin da yake gushewa gare shi galiban galibi kallabani ne a wal asali ko zuma wal ko fitsari wal azratu ko bayan gida shine kashi in ta gayyara shewa in wani abu ya canza mai ausabi na sirrin sa ci guda uku da na zikira da waɗannan abubuwa da aka ambata wa nawi ko makamancinsa wala yasuhul murudu alwala ba ta inganta min da wannan ruwa wala gusul aka kuma wanka wala istinja ba haka nan tsarki na kama ruwa wal mutabayyiru bi dahir wanda ya canza da abu mai tsarki dahir mai tsarki mai gairu dahurin da mai tsarkakewa ba yustamalu ana aiki da shi bil adati ga al'adu wala yustamalu ba aiki da shi bil ibadati ga ibadoni wal mutazayyiru bin najis wanda ya canja da najasa najisun najasa ne la yustamalu ba aiki da shi fi shay'in cikin ko min al'adati na al'adu wala fi shay'in ko cikin wani min al'ibadati na ibada wai za ta gayyara idan ya canza bi ma huwa da abin da yake wurin tabbatar ruwa inda ruwa yake kwance kakkirabi kamar ruwan da ya canza da ƙasa walmil ko ya canja da gishiri wannan wata ko ya canja da farar ƙasa inda ake ta? aure na ta wallar da minhu ko abin da ya haifu daga ruwa ka ɗolumi kamar lamniya da ake ce kuka. aure dole su, ko saboda tsawon zama ya zan ya canja kamar irin tsatsar drum da makamancinsa fa inna wannan nan ruwan la yadurru bai cutarwa wa yasa ana aiki da shi filada ta ga al'adu wal ta da ibadodi wa iza waqa idan najasatun najasa waqa ta abku fil ma'il qalil cikin ruwa kadan ka haniyatul wudu'i kamar qari'a alwala lil mutawaddi ga mai al-wallan. alwala wa haniyatul ghusl ko qari'a wanka lil mugtasili ga mai wanka najasa wato najasa walam tughayyiru amma bata canja ruwan ba fa innahu yasihu tughayyiru to shi ya inganta ya tsarki bihi da wannan ruwa lakin sai dai ya kurau an karhanta idza wujida gairuhu in an samu waninsa wal ma'ul ruwan da an kai aiki da shi bidu hudu da alwala wal da wanka da hurun mai tsarki ne yukura ta dahiru amma an karanta tsarki bihi da ruwan ma wujudi gairihi tare da samun waninsa wabil musta'mali a cikin ruwan da an kai aiki da shi fi gairihi cikin wani dauke wannan jasa wato wani dauke hadasi kal musta'mali kamar ruwan da an kai aiki da shi fitabar daga wankan jin sanyi wa gudu juma'atu ko wankan juma'a ne an yi zance biyu bil karahati an ce makaruhi ne wa mai an ce kuma ba komai babu karhanci kasuwan Kullum hayyan dukkan mai rai ba wa dahiru yana da tsarki adamiyan mutum ne au gaya ko waninsa wa kazalika wa haka araku huzuhan sa wa lu'abuhu da yawunsa mukhatuhu da majinansa wa damuhu da hawayensa wa baiduhu da kwansa garul Madir, dan da bara gurbi bizalil mujamati shi maziri din ana rubuta shi mai ɗigo ɗauwal mutagayiru shi ne wanda ya canja tuni mai wari walabanul adami nonon mutum fi hali hayati cikin halin rayuwarsa ɗahiru mai tsarki na walabanul bahil akali nono abin da ya halatta a ci ɗahiru mai tsarki ne kalba awa shanu walganami ko tumaki da awaki wal iri da raƙuma waka zalika bolo, haka ma yi hitsarinsu yana da tsarki waraje ji'u haka nan kashinsu na da tsarki malam ya tagazzabi da jisin muddin dai ba su cin najasa to ba su kalaci da najasa walabanu gairi ha nonon wani su tabi'u mai bi ne da lamihi ga naman su haru ma haruma akalu lami abin da ya haramta a ci naman sa fa nonon sa najisun najasa ne kalkhairi a wadoki aduki wal da alfadari wal da jaki kama ma a akalu lami abin da aka karanta cin naman sa kasabu kamar zakoki fa nonon sa makaruhun makaruhi ne wa mai tattu mushin mala nafsa abinda babu jini gare shi sa'ilatun mai zuba kan zuba da kamar kuda wa namli da tururuwa wa duri da tsutsa ɗahiratun ruwa yana masu tsarki na mai tattul adami mushin mutum biya anbiya'i wani annabawa to banda annabawa na jisatun na jasa ne waka za mai tattu malahu su haka mushin abin da yake da jini sa'ilatun mai zuba kal kamlati kamar kwarkwata alal mashuri bisa zance mashuri. wal burgusi da kudin cizo inda mil kasar gun dan kasar a wurin malam ibn al wa ubina abinda aka ɗebo min al daga mai rai awul mai yace ko ga mushe ne ma ta al hayatu abinda rayuwa ka sauka gare shi karkar ne kamar kaho azumi azmi da kashi wa zuri da kobatu da aka yi bawal jildi da fata najisun dun najasa ne wa labanun mai tace nonon mushe wa muharramil akali da nono abin da an ka haramta ci kalkan ziri kamar alade wala ta da jaki bin jasa ne wa baulul jallala ce da fitsarin jallala wara jiwa da kashinta menene jallala wa hiya kullu hayawa hayawani shine dukkan dabbar gida ya sa amilun najasa ta wadda take cin najasa ita ake ce ma jallala wal baulu haka bauli najasa ne wal azratu kashi najasa ne min adami na mutum gara mazalatul anbiya amma banda bayan gida annabawa da fitsarin su wa yamma aramil akali haka nan kuma bauri da fitsari na abin da ya haramta a ce shi ba najasa ne wa makaruhi da abin da an karanta mu ce kasabu kamar zakoki wa zibi da kirkeci walƙaihu da ruwan kurji farare wasu diri da surukami wanda an garwaye da jini waddamul masfuhu da jini wanda an ka zubar ga yanka min al'adami na mutum au gairi ko wani sadun najasa ne wal qayyul mutaghayyir da aman da ya canja a halace dami daga halin abinci wal muskiru da abin da ke sa maye kal khamri awagiya din najasa ne wal maniyu haka nan na najasa ne Ba huwa shi min rajul ga namiji ma unruwa ne abyad farare sakhinu mai kabri bi musallafati ana rubuta hidacha ai galizun ai mai kabri yadda da fako yana dungula juna bi khuruji ga hitarsa ra'ayatu warin sa ra'ayatu dal'i kamar warin dabino bil aini shi dal'i din na ana rubuta su da ain al kafa aw al ha'i ko ce dal'i al yi dukkan su ba da bugu wa qaribu min ra'ayatul ajin kuma yana kusa da warin kullu wai za ya bisa lokacin da ya bushe kana yakan zamo kara'ihatul bayl kamar kwai wannan al mar'ati ma'un mace kuma ruwa ne asfar masu baki wa marasa kauri walwadi waji bidal mumal ardal marata wabil ya'i wajhani ga yanna an yi karanta shi da huska biyu at shidi ko kai shabba ka ce wadiju wa takhfifi ko ka ce wadai huwa ma'un shi ruwa ne abu ya farare sakhinin mai kabri ya gari ba yana ita galibi a kibal bauri karshen fitsari wal maziyu yi bi kasar zali da wa zal kasar al mujama mai digo Mawun ruwa ne abu ya farare raqiqun marasa kauri ya kuruji inda lazzati yana ya tagun jin daɗi bilin azi da tashin azzakari aiki ya bi zakari shi ne tashin azzakari inda bata yayin wasanni da mace ya tafkari ko kuma tunanin mace zata yi tayi ana rubuta tafkari din nan da wata fata ai yi ai ne tunani wara madun najisu to kan najasa wa dukhanihu da hayakin najasa najisun najasa ne faslun rabewa ta zalatun izalatun najasa ce na najasa ya wajaba an saurin musalli daga tuhon mai sallah da badanihi da jikin mai sallah wa makanihi da wurin sallar mai sallah ba huwa ma tumasuhu a shi shine abin da gabobinsa ka sha huwa lokacin da yake sallah idza kana zakiran la in ya zan ya tuna da najasan qadira ala izalatiha kuma yana mai iko ga kauda ita bilma ilmudulaki da ruwa wanda asaki bai da kaidi da hada ya kau da najasa da gairihi da wani ruwa mudulaki wasalla ya yi sallah lam ta salatu sallar shi bata inganta ba wai za ka gada najasatu idan najasa ta fado alal musalli akan mai sallah wa huwa bi salati yana cikin sallah badala salatu sallar ta ɓaci waka za a haka idza zakara in ya tuna wa huwa bi salati yana cikin sallah annabi sauri cewa ga tuwansa au badani ko ga jikinsa au makani ko wurin sallarsa najasatun akwai najasa wai za ka mil makanin najisa idan wuri ya zama najasa waje ala alaihi satiran ya sayi wani mai sutura a kansa ɗahiran mai tsarki kasifa mai kabri bi satin, kasifa ɗin ana rubuta shi da ta ai sahina mai kabri jazatis salatu alaihi sallah ta halatta akan wannan shingira mudulakan sake ba kaidi ma'ana ko ga ani abin da nake nihi da mudulakan lil marid wa sahihi ko ga mara lahiya ko ga wanda Allah ya yi alama da ja umu yunus akan abin da malam dan yunus ya rinjayar da shi daga sabanin malam faslun yau ba an yi rangwame an yasiri dami daga sassaukan jini mu dulakan kowane iri na a ni abin da nake nuni an duk ɗaya kana dama haidu ya zan jinin haidu auni basin ko jinin haihuwa ai mai tutun ko jinin mushe eh, au ya gan shi bis salatu yana cikin sallah ne au kharijaha ko ko yana cikin wajen sallah min jasadi a ga jikinsa ne ya ganshi shi au gairi ko ga waninsa wa yasiru kai haka nan da sassauƙan ruwan kurji wasari da sulkani wal yasiru abin da aka dan sassauƙa ma duna dirhami shine abin da yake kuma bayan dirhami wal muradu abin da ake nuhi bi dirhami dirhami albagari shine dirhami alfadari ai ta ai shine wani tambo dan kewaye Allah ta kunu wadda take kasancewa da daɗin zira'i cikin zira'i min albagari na alfadari wani azarar dummali haka an yi rangwame ga kowa maruru izalan yanka in ba a mace shi ba ai lam usar ai ba a matsayi ba da an dabil baragi sai haka na an yi rangwame ga kudin jinin kudin cizo wa dinil madare da ruwa lakar ruwan sama wa in kana til azratu bi ko da ya kasance akwai kazanta a cikin ruwa illa an takuna najasatu galibatan sai in najasa ta zan ita ta rinjaya aka kuna la ainun kayama ko ko aka samu ainin ta tsayayye ita najasa ce kan ta taba to nan ba rangwame faslun fara'idul wudu'i farilla alwalla sab'atun bakwai na alwula ta farko an niyatu niyya wa alƙalbi da alƙalbi shi shine niyya ko nufi da zuciya wa nufi da qalbi ya niyya da zuciyarsa inda gasar da wajen nan wanke fuskarsa ya niyya farda alwudu'i farda alwala auren alhadasi ko ɗaukakewa hadasi a wasu ba ta ko halatta ma kana alhadasu abinda hadasi ya zama ne minu ya hana ga aikata a saniya na biyu gandu jami'ar wajen wanke dukkan huska wa haddu abin da iyakar fuska kula wajen tsawo min manabiti sha'ar ra'asil mu'tadi daga ta gashin kai wanda an ka saba ila akirin zakar zuwa karshen haba wa da faɗin fuska kuwa ma bainal uznaini shine tsakanin kunnuwa biyu daga kunne zuwa kunne wa ya tabakkadu yana yawatawa yana jewaya fi gasalihi a cikin wanke fuska yana yawata asari da jama'ati na dan fatar goshinsa wa ya takani shine tattara fata allati takunu wadda take kasancewa fil jabhati ga goshi wa zahirar shafataini da bayan labatta da ma bainal mankirin da abinda a tsakanin kafafen hanci wa yajibu ya wajaba takhalilu tsatsaye sha'arin da yake gashin gemi alkhafifatu wanda asa sauka wa gallu ma dala da wanke abin da ya tsawo min al-liyatil kasiba na gemi wadda take mai kauri sa, marilla ta uku gallu da wanke hannuwa ma almirfaqan tare da goyon hannuwa ya zuba ta khalilu a sabi ma ya waje ba a ya tsocin hannuwa An rabi a farilla ta hudu masu jami'ar ra'asi shafar dukkan kai wa wani kwanka ne mabda'il ilwaji daga inda huska ta fara wa akhiruhu karshen sa mun halijin shine matukar ƙeya wa ta wada wanda ya alwala sun makallama a zafira husan na yanke a kaifunsa aw alaqara sau ko ya aske kansa fa innahu shi layi ido ba zai sake galla maudu takali ba girin da ya yanke a kai hu ba? wala masar ra'asi ba kuma zai sake shafan kai ba wakku ma an yi saɓani za halaka lihiyatahu idan ya aske gemi ba da laudu bayan alwala da yake ita shi gemi yana cikin huska tunda wankewa aka yi amma kai shafa ake to a sake wanke wurin da aka yan aske gemin ko ba za a sake wakila an ce ido mai da galla maudu'iha wanke gidan ta wakila an ce layi ido ba zai sake wankewa bari farilla ta biya galo ne wanke kawahuwa ma alkabai ne tare da idon sau wamal almani su ne kasusuwa guda biyu annati ani masu kullowa masu yawa tudu fi ɗara ɗarafai sakai ne a gehe biyu na kwaruka can ƙarshe wani duba an so ta khalilu ta tsaye a sabi ihima ya tsocin kawo a sadisa farilla ta shidda addal ku cuccuɗawa ya ba yazalu yadi shine maimaita hannu alal hudu akan gaba ma alma'i tare da ruwa wala sharaɗu ba a shardan ta ƙara tuguwa ma cuɗan yawa sabbi tare da zuba ruwa ba A a ta bakwai almuwalatu ta huwa shine an yi alrudu'a ya aikata alwala hudu dukkan sabi gaurin wahidin cikin gaugawa guda min gari tafrikin ba tare da rarrabewa ba fahishin maimuni ma zikir tare da tunawa wal kuduratu da ikon yi. wasu na nuhu sunnonin samaniya tun takwas na alula na farko gabar dai na wanke hannu a kabla idan kali ba gabanin shigar da su fil ina a cikin ƙwarya wayan yi biga limata abuda yana niyyar ibada da wanke su waya ga su da ya wanke kulla wahidatin kowace hannu ɗaya ala ha ita kaɗai akan kaɗai ta salasan sau uku saniya suna ta biyu almarmara tukurku kurkure baki waya kalul ma'i shine saka ruwa bilfami cikin baki sun mai khalkhiluhu sannan ya kaɗa shi waya mujjuhu ya tuhar da shi a salisa suna ta uku alitun shaƙa ruwa wa huwa jazbul ma'i shine fisgar ruwa bi nafasihi da numfashinsa da dakhil zuwa cikin anfihi hanci ne arabi'atu ta hudu al saru fyace ruwa wa huwa dab'ul ma'i shine tunkudu ruwa min al da cikin hanci da na nafasihi da numfashinsa ma jalisa sababati tare da sanya yatsan nuni wani bahami da babban yatsa me ya hirin su na hannun hagu ala an ya aza shi kan hancinsa wato ya kace wani bari wayar sa'in wani mai azumi zai kai matuƙa da cika baki fil marmari ta wajen kurkurawa walitin shafi da shakaruwa walaudar da abin da ya an yi tamadamada da ya kurkura bisa lasigar fatin da kwalhurwa sau uku sun mai shi kusan nan ya shaƙa ya fyace bisa lasigar fatin da kwalhurwa uku alkhamisa suna ta biyar masul uzunaini shahu kunnuwa zahiri ma bayan su baɗi ne ma da cikinsu. da ya yi saba sabba batai ya sanya yatsunsa biyu na nuni fi simakai a cikin kafafen kunninsa waya da alu ya sanya ibahamai manyan yatsunsa ala zahiri ma bisa bayan kunnuwansa asadisa suna ta shida ta jididul ma'i sabunta ruwa da masul uzunaini da shahu kunnuwa asabi'a suna ta bakwai rabbil hirin dawowa da hannuwa fi masu ra'asi ga shawar kai A Samina suna ta takwas tartibu jeran ta fara'id hi farilla alwala tambihun fadakarwa man taraka farda wanda ya bar farilla min fara'id rudu'i daga cikin farin farillan alwala fa innahu shi yati bihi zai zo da wannan su mai yu'idu salatu sanna ya sake sallah wa man taraka sunnata wanda ya bar suna fa innahu shi la yu'idu salata ba zai sake sallah ba wa yab'alu tilka sunna sai dai ya aikata wannan suna liba ta kabari da abin da aka fuskanta nan gaba min salawati na salloli wa badailuhum mustahabban sa ihda asharata goma sha ɗaya ne alula na farko at-tazmiyatu yin bismillah ibtida'i al-wudu'i a cikin warkon ya alwala da an ya kula ya ce bismillah da suna Allah Mai za na siya idan yammanci ta ibtida'i ga fara alwala sun mata zakara hasan ya tuna ta bi asna'i yana tsakiya alwala a tabi'a sai ya zo da wannan bismillah ya ce bismillah a tsakiya alwala a ya musahabi na biyu addu'a yin addu'a ba da alfaraji bayan karewa min ga alwala to an ya kula ya ce wa huwa rafi'un darwa yana mai ɗaukar idon sa ila sama'i zuwa sama sharar la ilaha illallah ina shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah Wa da la sharika lahu shi kadai bai da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaida muhammadu bawa Allah ne manzo Allah ne Allahumma ja'alni min at-tawabin Allah ka sanya ni cikin bayinka masu tuba waj'alni minal na ka sanya ni cikin bayanka masu tsarki A salisa mustahabi na uku Allah ya takallama kashe magana bi wudu'i cikin alwallarsa arabi'atu na hudu qillatul ma'i karanta ruwa bila haddin ba kan cewa ne kamar wanka ma ihkamihi ma tare da kyautata alwallar da wanka da kasaril hamzati ihkami din na yi mai kasara ga hamza shi ai itiqanihi ma ai kyautata su alhamisa mustahabi na biyar asiwa ku yin asawaki bi udin radabin da yace danyi a ya bi sun ko busashi wala akhdaru amma wanda a danyi abdalu shi ya fi da gairu mai ga wanda baya azumi Da yi lamar yajri hudu in habba samu ce ba fa bi yi to sai ya asawaki da yatsan shi A bi shay'in ko da wani abu kashirin kakkausa wani za ku yana asawaki bilim na da dama waya kunu qabla al yana zamowa gabanin alwallah wa ya tamar ne ya kurkure bakinsa ba da bayan gama asawakin wai za ba da ma bainar wudu'i wa salati idan abin da a tsakanin alwala da sallah ya nisa istaka sai ya asawaki kamin ya yi sallah wa hadarar salatu in wata sallah ta biyu ta zu ukura ta biyu wa huwa ala ta shi bisa tsarkin shi na harko alwala bata walwale ba istaka lissani ya sai ya asawaki don yin sallah ta biyu A samun musabi na shidda an ya tawadda a yi alwallazi makanin dahirin a wuri mai tsarki A a ta bakwai an ya kuna al'ina'u ƙwarya alwallata zan an mini dama da shi in kana har in ya zan buɗaɗɗe asamina na takwas an yi ƙaddima ya gabatar da gabar mayamini wanke dama alal mayasiri akan gabobin hagu a tasi'a na tara an yi yabda a ya fara bi muƙaddamin ra'asi daga magabacin kai wajen shawa al'ashira na goma an yi rattibal masnuna ya jeranta abin sunnantawa ma almasnun tare da abin ta jeranta sunna da sunna kalmar malati kamar kurkure baki wale shaƙa ruwa alhadi ya asharata ta goma sha ɗaya ayyukan riril mamsula ya maimaita wanke abin wankewa salasan uku da kilafil mamsula saɓani wanda ake shafa Uwar rasu shine kai wal uzunani da kunnuwa fa innahu shi waɗannan la yustahabu ba su kararu masu maimaita shafansa ba tambihun fadakarwa a ziyaratu ƙari ala salasati akan uku gairu mashru'atin ba abin shar'antawa ba ne waktul ba an yi saɓani hal tukurahu hutu makaruhi ne autum na uku ko an hana ta kaulani tuka biyu mashhura ne waɗanda suke shahararru wala abu ba so idalatul gurrati tsawaita fari wajen wanki ba wayya ziyaratu shine daɗi alama waje wajaba gallu akan abin da ya waje ba a wanke min alwaji na huska dai daina da hannuwa ma ne tare da goyon hannuwa wala masar raqabati haka ba a so sha kai ba wala ba a sababu laihi bi masal ara'i da shahewar gaɓoɓi bin mindili da kyalle wato a tsane gaɓoɓi ba an gama alwala ba laihi da haka fasulun rabewa al kama ruwa wajibin wajibi ne wa huwa gallu mawdu'il hadasi shine wankewa bagiran hadasi bil ma'i da ruwa wa ja ana kama ruwa min kulli ma ya kharuju ga dukkan abin da ke hita min al rajayin, daga mahitayyan nan biyu mutadan hita ta al'ada siwar rihi amma ban da rihi wasu batu su ba an yarda ya fara bigan da yadda sura da wanke hannunsa na hagu kabla mulaqati hal aza gabanin gamata da kazanta suma bigan li mahallin baul sannan da wanke bagiren bauli bagiren fitsari su mayan kilu sannan ya ciranta ila mahallin gayadi zuwa ga mahallin nan na gayadi waya gulma a yana zuba ruwa a layadihi a kan hannunsa gasilan bi mahalla yana wanke bagiren nan da hannun waya tarhi ya sassabta dubura ta kalilan kaɗan kaɗan waya jidul arka ya kyautata gogewa hatta yin ƙiyar mahalla har ya tsalkake wannan bagiren sun ma ya ga suru ya da husan na ya wanke hannunsa ba da zalika bayan ya gama wankin bayan gida duk turabi wanke hannun da kasa wa nahawi ko makamancinsa walai sibra'u shi ko yin tsarkin hoge wajibin wajibi ne wawa shine ku ƙari ma bil makaraje ne da ke ga mai taye biyu min al'aza na kazamta wasu batu wasu ba ta min bauri ga fitsari an yi ja'ala zakarahu ya sanya azzakarinsa bai na abu aihi tsakanin yatsunsa asababati manuni wal ibham da babban yatsa bai min ma ya jawo hannun asali daga tushen azzakarin ila busirati zuwa kan azzakari wayan husa sannan ya kakkade shi yab'adu zalika zai aikata wannan haka salasa marratin sau uku da fatin da sauki fisalti wajen matsewa, wannan tuni da kakkabewa waya ji bugallu zakari ya waje wanke a zakari kulli dukkansa na kurujin mazi saboda ya mazi wa ne wujubin niyyati a cikin wajabtuwar niyya fi garrihi ga wanke azzakarin nan kaulani an yi zantuka fi tazmin adabu qada il na dubban biyan bukata arba'ata ashara adaban na dabi goma sha hudu ne alawali na farko zikirin layi ambaton Allah inda iratun dukuli nan ya shiga ƙaunar usuli gabanin saduwa ila maudu ila za zuwa ga bagirin nan na kazanta ɗaya kuli ya ce bismillahi da sunan Allah Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ne yana roƙon tsarin ka min daga shedannu maza wal kaba'isi da shedannu mata wa kula yana ta ba'da al-khuruj bayan hituwa minhu daga cikin toilet gufranaka ina roƙon gafararka alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi azhaba al adha wanda ya tayyar da kazanta daga jikina wa afani ya bani lafiya wala yajuzu dukhulul khala'i bai halatta shiga bayi bi shay'in da wani abu fi zikrullahi ta'ala wanda an mato Allah madaukakin sarki yake ga jikin abin kal khatami aw zubi Hami ko wani kudi wala ajuzul istinja'u bai alata ai kama ruwa da shay'in da wani abu ke zikrillah ta'ala wanda an mato Allah yake gare shi madaukakin sarki asani na biyu an yi kaddima rijilahu ya gabatar da kawarsa al-yusra ta hagu fi dukhuli wajen shiga wal na ta dama kuma fil khuruji wajen hita a salisu na uku an ya Hajar hajjata ya biya bukatar sauwa jalisu yana tsohuni a rabi'u na hudu an yi dima sitira ya dawamar da sutura ga jikinsa a yi da nomin al'ar har ya zan ya kusa da ƙasa kai ya kware da tsaye alkamisu na biyar an yi da an yi atami da ya ba da ƙarhi ya dogara a larijin hilu sura akan kawai shi tagu a sadisu na shidda ilar rabi'a ashirar har zuwa na goma sha hudu an yi farrija bai na fakizai ya buɗe cinyoyinsa wa an yalta ni bal a sulba kuma ya nisanci bagiren faƙo walma a da'ima da ruwa na kwance wanda baya gudu wa an yi gaɗiya ra'asa ya ruhe kansa wa Allah ya takallama kuma karshe magana illa li muhimmin sai saboda muhimmin al'amari ka khawfi fawatin nafsin kamar tsoron kubutar rai au malin ko dukiya wa an yadda kuma ya kiyaye arriha mabukan iska waljura da ramu wal ina salas da wurin la'anta guda uku wayya mawadi'u ujulusi na shine wuraren zaman mutane wa birqatun da hanyoyin da suke bi su wuce wa an yastatira kuma ya ruhe jikinsa ana ayyunin nasu daga idon mutane wa ya buda kuma ya nisa an masami'im daga wurin jin su iza kana fil fada in ya zan cikin daji ne wa Allah ya saka bin ta kuma kai ya huskanci alqibla wa la yasu da bira haka shi ba ta baya Iza kana fil fada in ya zan cikin daji ne walam ya kun fihi satirin kuma satirin wani abu mai cewa walam ya kun bai zama fihi cikin dajin ba bayan kana fihi satirin in ya za akwai sutura a cikin dajin ba fi man iyi to a cikin an hana ko ba hana ba kaula ni an yi zantuka ne almuktaru minhu ma wanda an ka zaba daga cikin biyun na almaru an hana wa amma zai amma ba alƙibla ko ba ta ba bil manzili cikin gida waya juzu ya halatta mudulakan sake ba kaidi a ni abinda nake sawa sawa'un duk ɗai kana hunaka satirin ya za akwai sutura ca na amla ko babu kana hunaka mashaqqatun akwai wahala juyawa ba a ba alƙibla ba ko babu amla ko babu faslun fara'idun nesa abubuwan da ke walwala alwan la arba'atun hudu ne alawan na farko an riddatu shine ridda wa hiya kubrul muslimi shine kahirtan musulmi asani na biyu ashakku kokanto biyu juli daharati ga samuwar tsarki aw bil hadisi ko kuma samu hadasi aw bil sabiqi ko wanda ya riga ya minhu ma da hadasin da alwala malam yastanki aw shakku muddin shakka bata aure shi ba a salisu na uku alhadasu shine hadasi wa huwa ma kharaja shine abin da ke hita min hadis sabilain daga ɗayan hanyoyi guda biyu ala wajhi sihati bisa ga huskar lahiya wal da kuma bisa ga huska ta al'ada arabi'u na hudu al وهي sababbai سوء كنين salasatun su uku alawar na farko lamsu man tujadul lazzatu shafar wanda ake samun jin daɗi bi lamsi da shafarsa bil arti ga al'ada kazauje ce kamar mata aure wal mata ko koyan gasa daka in kasa da lazzata in yayi niyyar jin daɗi wa waje da ha kuma ya samu jin daɗin aula ko ma bai samu ba a waje da ha ko ya samu jin daɗi min gairi kaldin ba tare da niyya ba illal alqublata sai dai sun ba bilbami da baki fa inna ita kam tankudu ta walwala alwala dulakan sake ba kaidi fala tura'a ba a kiyaye Allah zatu jin daɗi fi ha gare ta ita ko a an kai ta wala ta ɓaci da kaulu na cewa mu lamsu sha'awar man tujadu lazzatu wanda ake samun jin daɗi da lamsu yi da sha'awar sa'adatan ga al'ada itirazan don kiyayewa neman la tujadu lazzatu daga wanda ba a samun jin daɗi da lamsu yi da sha'awar sa'adatan ga al'ada wa inna ha ita latan kudu ba ta walwala alwala kasa gira kamar karamar yarinya allati la tushtaha wadda ba a shawa wal maharami da zu maharama kal ummi kamar uwa wal binti ko ya wal ukhti ko ya asani na biyu masu zakari nafsi shawa zakarin kansa al muttasil wanda yake sadu da jiki da badin kafi da cikin tafinsa au jambihi ko gefen tafinsa au badin asabi ko da cikin yatsu au bi jambiha ko da sasannin su min gairi ha'ilin ba tare da kariya ba amdan da gangan hausawan ko da raukana iltazza ya ji daɗi amla ko bai ji ba masahu min Kamrati ya yashin kika a zakari au gairi ko a waninta wala yan taqiru alwala ba ta walwaliya bi masihi saboda sha ma a zakari ne fauki ha'ini saboda kariya walau kana khafifan da ta zan sassauka wala bil qaqatu bis salati haka nan ta dariya a cikin sallah shi ba bai bata alwala ba wala bi masumra ake haka nan ga shawon mace ga farji ha farjin ta alal mazhabi bisa ga mazhabin malik wakila an ce yankudu alwallata ta ɓace mudulakan sake ba kaidi wakila an ce yankudu alwala na ɓaci in kabada in ta yi damka alai ga eh, farjin nata aw dafa ko ta sa hannunta a ciki ai ya da hashiyan ta shigar da hannunta bai da shabrai a tsakanin farjinta wala in ta kidu alwala ba ta walwalewa in masu zahirahu in ta shahi bayan farjinta wala bi masu duburi haka nan masu duburi haka nan sha'awar dubura wala al-unsa yani haka nan sha'awar marina wala bin i'azi haka nan motsa zakari min gairi lazzati ba tare da jin daɗi ba wala bin lazzati haka nan da jin daɗi bin nazari da kallo min gairi mazin ba tare da mazi ba wala bi tawakkuli haka nan da tunani ma Allah zai tare jin daɗi bi kalbi cikin zuciya ta min gairi in azin ba tare da motsi zakari ba far'ani da sun kunce biyu al'awalu na farko alƙarƙaratu shadida kukan ciki mai tsanani tuji lulu a ta wajen tudda alwallah a sani na biyu ƙala ya faɗa bil a cikin littafi yan sallah in yi sallah a idafi da hadasa yana tunkuɗe diniya da hadasi a hada ya sake sallah abadan har abada wakalan ashiya ku malamai sun ce in mana ahu zalika idan wannan hadasi ya hana shi min tamamil fara'idi cikawa farillai a hada abadan ya sake sallah abada wai mana abu ya hana iya hana shi min tamamin sunani daga cikon sunnoni da bil wakati ya sake sallah a cikin lokaci Wai mana ahu in ya hana shi min fada'i da cikin mustahabbai fala ya ta babu sake Allah alaihi gare shi A Salisu na uku zawarin akali gushewa hankali bil ijma'i da suma awul jununi ko hauka awul sukuru ko maye kana sukuru maye ya zambi haramin da haram aw halalin ko da halal aw bi ko da bacci in sakula in yayi nauyi wa da mai tsau aw kasura ko ya zama gajere bisa labin naumin khafifi sabanin bacci sassauka fa inna shi la kudu bai walwala alwala walau dala ko da yayi tsau wa huwa allazi yashuru sahibu shine wanda ma'abucin sa ya iya sani bi man yazhabu da wanda ya tahi wa man yati da wanda zai zo wasakilu mai nauyi huwa allazi la yashuru sahibu bi zalika shine wanda ma'abucin sa bai san da haka ba wa ya haru ma'alin salatu sallah ta haramta ga mai hadasi wabu da ɗawafi wasu judu tilawati da sujudar qur'ani wasu judu sawi da sujudar rabkana wa masul musabi da shahu qur'ani biyadi da hannunsa aw bi udin ko da icce wa amru ko ɗauka ta ga karidatin cikin gabaka aw laqatin ko kuma wata rataya wa juzu ya halatta masu lawi shawa allolil mutallil muallimi ga mai koyarwa wal mutallimi da mai koyon karatu dan makaranta ala gairi in ba tare da alwala ba Wa masul juz'i haka nan shafan juz'i lil muta'allimi ga mai koyon karatu walau kana baligan ko da ya zan baligi wa yakura an karanta lissu bayani ga yara masul mashabi shafan qur'ani aljami'i lil qur'ani wanda tare qur'ani gaba daya min gairi wuru'in ba tare da alwala ba billahi min rajim bismillahir rahmanir rahim hasbun wa munjibatul ghusl abubuwan da ke wajabta wanka arba'atun hudu ne in kida da mai haidi yanke wa jinin haira wadamin nifasi da yanke jinin haihuwa wal mautu da kuma mutuwa to gawa wanke gawa to abin nan yana waje ta wanka mutuwa tana waje ta wanka wal janabatu sannan da janaba waya ita janaba nau'ani nau'i biyu ne khurujul mani hitan mani al muqarin lil wanda yake gwame da jin daɗi al muta kada to wanda an ka saba min rajuli ga namiji aw al mar'ati ko ga mace fi ne a cikin bacci a wadda kazatin ko a falke da fatahil kafi da wa kafata ce ya kazati daddun naum shine kishiyar bacci wa kai ya jibir gusuru da yawa wanka yana da yi saboda hitan maniyi min gairi mukarantin lazzati ba tare da gwamuwar jin daɗi ba misali an yi jami'a kamar ya yi jima'i fayar ta zai ji daɗi walau yanzu bai yi maniyi ba sun ya kuru min mani sannan mani ya hito gare shi kabla ayar ta sila gabanin shi wanka wani ba jibu hashafatul baligi da kuma shi ba kuwa hashafa a zakari da baliki waye rasu zakari shi ne a zaka zakari aw ba jibu mutiliya ko kuwa kamar tabi makaduya ga wanda yake da yankakken ka zakari fi farji adami a farjin mutum a adam au gairi ko waninsa ce. sami mace au zakarin ko na namiji kamar luwadi hayyan mai rai au mai yitin ko matacce wa lam yanzu ko da bai yi mani ba wata ma'ul janabatu janaba ta hana mawani alhadis al hane hanen karamin hadasi wa ziyarar da karin tari mai qira'atul qur'ani haramcin yin karatun Al-Qur'ani illa al-ayata sai dai aya guda wala wa ko makamancin aya alawaje auzi bisa fuskan neman tsari warruka ko kuma ta shi shine tofi wal istilali ko hukum ko kan hujja wa dukhul masjid ta hana shiga masallaci wal mukaffir zama fi cikin masallaci wal gullu min al janabati shi kan janaba mujtamilun ya tattara ala fara'ida kan farillai wasu nan da sunnoni wa fada'ir da mustahabai ba amma fara'idu amma farillansa fa biyar ne niyatu rabbil hadasi ne ya ɗaukaki hadasi al'akabari babba wata amimu zahirin jasadi da gamewar bayyanan jiki bilma da ruwa wa dalku da cuɗan yawa wa takhalilu sha'ri da kuma tsatsaye gashi wal muwalatu da gaugauta wa amma sunanu amma sunanin sa ba arba'atu hudu ne albar'u farawa da gazli daidai da wanke hannuwa kabla da khali ma gabanin shigar da su zuri na cikin ƙwayar wanka wa man zuma kal da sha makka ba kan kunne wal marmaratu da kurkurawa walin sun shaku da shaka wa ma fada ido amma musafansa tun bakwai ne a ya yin bismillah wal bar'u da farawa bi gazi ma al'abari da wanke abin da ke kan jikinsa min al'aza na kazanta sun malwudu sannan alwala kamilan cikakka marratan marratan sau ɗaya ɗaya wayan ne bihi rab aljanabati yana niyyar ɗaukake janaba da shi an tilkar ada ke waɗannan gabobi sun mai fara tulma'i sannan kwara ruwa a lara asi bisa kansa salasa uku sun mai fara tulma'i sannan kwara ruwa a lashe ƙila aimani a kan tsarin jikinsa na dama sani al'aisari gabanin hagu walbar da farawa bil hali da saman jiki da asafili gabanin ƙasan jiki wata ƙalilul ma'i da karamta ruwa ma'i kamil gasa cari kyauta ta wanki da kasar hamzati da yawa hamza kasara ai itikani ai kyautata shi faslun rabewa A mu attaimu taimama ɗaharatun turabiyatun tsarki ne na turɓaya ta shtamilu wanda ta tattara alamar a akan shawar fuska wale da da hannuwa wa sababu sababin taimama faƙadar ma'i rashin ruwa hakikatan ga hakika amma huwa ko abin da yake shiri hukumi yana cikin hukuncinsa nila an ya kuna ma'ahu kamar ya kasance tare da shi ne na ruwa ma la ya kafi abinda bai isassa amma in ko ya zan da ruwa ya kafa yana jin tsoro bisti imali in ya aiki da ruwa yana tsoron bawata nafsi kubcewar ransa aw bawata manfa'atin ko kubcewar amfani aw ziyaratu maradin ko karuwa ciwo aw ta akura burin ko jinkirin warkewa aw dusa maradin ko faruwar cuta wai ba wa tayammama an hana ta taimama min alhadasi asgari daga hadasi karami wani akabari da babba idza da in an samu sababu sababin taimama lil maridi ga marar lahiya wal musafiri da matahi da kulli salatin ga kowace sallah wani sayi da hadiri haka na ya halatta ya taimama ga wanda Allah ya yi wanda azabni gida li salatin janazati da sallar jana'iza za ta ayyana in ta ayyana kamar ya zan ba wanda ka iya yi sai shi kuma babu ruwan da zai alwala to sai ya taimama ya sallah wani da haka yana iya taimama ya sallah ta farin gairi juma'a ce amma ban da juma'a to wani juma'a bi sharɗi da sharaɗin an ya kasha ya ji tsoron buwatar lokaci cewar lokaci da istimalil da tsayawa yin aiki da ruwa wala ido kuma in ya yi taimama ya yi sallah ba zai sake ba da khilabil ta sabanin jana'iza ta ta'ayyan in bata zan fallo aini akan sababa zai taimama ya sallar ta ba wa faril juma'a haka nan banda farilla juma'a ita ma ba zai yi ta ba walau khashiya ko da ya ji tsoron fuwa ta hukuncewar juma'a misalin nawafili da sauran nafiloli su mini a sunonin to musabbata da musabban wayar tulu ta yammu mata yamma tana ɓaci da ma tulu bai rudu da abin da alwala take ɓaci da shi wa bi wujudul ma'i haka nan da samun ruwa qabla salati gabanin ai sallah mutum ya yi taimama saboda bai samu ruwa ba ya gama kamin ya fara sallah sai ga ruwa to wannan taimama ta ɓaci illa an ya kasha sai yana tsoron ga wata lokaci kubcewar lokaci bis imani da yin aiki da ruwa wai zara a in ya ga ruwa huwa bis salatu yana cikin sallah lamtar bin salatu sallar shi ba ta ɓaci ba wa taimama yana taimama bis sa'idi ga bagire a ɗayibi mai tsarki huwa turabu shine turbaya wal da dutse wa ramlu da yashi wa jami'u dukkan al'adu da juz'o'in ƙasa ma dama muddin ta da wama alaya a ta tuna bisa ga sifarta don tuga yi sana'atu adam aikin dan adam bai canza ta ba da ɗarfin da dahuwa wa nawuhi ko makamancinsa wa turabu turbaya abdalu shi ya yi min gairihi daga waninsa wala ya taimun ba ya taimun ala shay'in akan wani abu na fisi mai daraja kan ta haɗu kamar zinare wal fiddati ko azurfa wala ala libdi haka nan ba a yin taimama akan kafet. wala ala bisali haka ba a yi akan shimfiɗa wala asirin ko tabarma wa in kana fiha gubarin ko da ya za akwai kura a cikinta wa juzu ya halatta lil maridi da marar lahiya zalam lam yajid idan bai samu mai yunawidu wanda ka mika mai turaban ƙasa ba an ya taimama shi taimama bil jidari ga bango almamni wanda aka gina da dubin nai da tubali wanda yake danyi au hijari hijarati ko wanda aka gina da duwatsu iza kana in ta zamo gaira masturati ba suturce ta biljiri da fenti ba waman taimama wanda ya tayammama alama in wadda'in a kan wuri mai najasa walam ya alam bi najasati bai san da najasa wurin ba a da ya sake sallah fil lokaci a cikin lokaci wala yakra tayammu ba karanta ai tayammama ba turabin ga kasa tayammama biyu wanda an ka taba yin taimama da shi marratan ukhra can wani yayi wala ya sai wata yamma mutaimama ba ta inganta kabla da kore lokaci gabanin shigar lokaci wasu da tuhu ba ta an wuya ya yi niyya ta salata halatta sallah wayan wuya yana niyya min alhadis a akabari ga hadasi babba in ka mudasa, in ya zama hadasi hadasan hadasi akbar babba ya yaqul bismillah sannan ya ce bismillah wa amiru sahih da shi aiki da ƙasa ya rubu alai ya buga a kansa biya dai da hannuwansa jami'an dukkansu darbatan wahida bugu guda in ta allaka ma shehu idan wani abu ya rataya da su na fadahu ma sai ya kakkaɓe su na budan kakkaɓewa hafifan mai sauki wayan sau bai a waje hawai shayi huskarsa da wannan tahukan wani ya tahu da geminsa yabda ba zai fara ne a alahu daga saman huska ila an yi tafiya har zuwa shiga mai huskar da shawa sun ya yadda uku rasan sannan ya sake buguwa na biyu liya da don shawar hannuwansa sun ya musamman sannan ya shayi zahira yadda ribu na bayan hannunsa na dama da yadda ribu sura da hannunsa na hagu hatta yin ta ya hayar tuke irin marfaki zuwa gwiwa hannu sun ya musamman sannan ya shahi baɗina cikin ta ila akhir lasabi zuwa ƙarshen yatsu sun ya musamman sannan ya shayi zahira sura bayan hagu da yadda ribu na da hannunsa na dama irin marfaki zuwa gwiwa hannu sun mai hamsa ba da nasa na ya shayi cikin ta ila akhir asabi zuwa karshen yatsu waye jiba ya wajaba taklilul asabi caccahe yatsu wa natsun khatami da cire zobe wa in lam yanzu wa in bai cire zobin ba lam zai taimama ba ta yi mai ba bata ta isa ba wadar batu saniya bugun kasa na biyu sunnatun sunna ne wa kazar mazu haka shaba ilal mirfaqain zuwa munafiqai shi ma sunna ne wannan ya kace da ya taƙaita aladar batin ta akan bugun ƙasa guda da idan huska bare da inda hannuwa a jaza jaza'ahu ya san mai wannan ya tasara da ya taƙaita yi mazi da ya ga hannuwansa alal ku aini bakin waya hannu ɗai wasan la ya yi sallah a ada ya sake sallah fil wakati in akwai sauran lokaci basrin idza kana fi ada al wudu'i aw ghayriha jurhun idza kana jurhun in rauni ya kasance a da ilwudu ga gabobin alwala au gairi ko wani gabobin alwala wa kafa min gamli bil ma ya ji tsoron wanke shi da ruwa in ya wanke shi fa wata nafsi yana jin tsoron rai ne ta kubuta ya mutu aw ba wata manfa'atin ko kuce wani amfani kamar ya kasa zuwa wurin aiki aw ziyarata maramin ko karuwar ciwo aw ta kurbur in ko jinkirin warkewa aw dusa maramin ko faruwar wani ciwo na daban fa innahu shi yamsahu alai zai sha ba a kansa bai lam zalil masa idan bai samu ikon sha ba alai a kansa ba maza sai ya sha ba alal jabirati akan wannan maganin da an kasa wa yadda ne magani allazi yaj'alu wanda ake sanya a akan rauni bai lam zalil masa idan bai samu ikon sha ba alai akan maganin ba